Barka da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Jama'a masu kallon mu da masu sauraron mu barkan mu da warhaka. barka mu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na barka da hantsi Najeriya. Shirin da muke kawo muku daga kamfanin yada labarai na Leadership daga ɗakin watsa labarai na Last World da ke Abuja, Najeriya. A cikin wannan shirin namu, kamar kullum, za mu gabatar muku da labaran wasanni. Sannan kuma za mu nutsu wajen gabatar muku da sharhi da tattaunawa a kan manyan labaran da jaridar mu ta yau ta leadership ta ɗauka daga nan tare da ni yau kai abokin aiki na sabo ahmad kafin mai yaki kuma sabo da kuma ni bello hamza kafin nan za mu nufi wajen wakilinmu na labarai abba kana jina eh ina tare da ku ya ainihin aka tashi a Kano yau yanzu dai a halin yanzu ruwa ake tafkawa kamar da bakin kwarya a nan birnin tarayya Abuja. A mu kam da Kano gaskiya rabon mu da ruwa an kai wajen sati ɗaya ma. Lallai lallai halin da ake ciki ke nan yanzu Abuja. Za mu so eh, ci gaba da sauraron labaran wasanni daga gare ka Na'am to barkanmu da kuma safiya <clears throat> bari mu fara labarin wasan namu da ƙasar Faransa inda ajiya dan wasan kungar ƙwallon kafa ta Paris Saint-Germain wato Lionel Messi ya zara sa ta farko a kungar ƙwallon kafa ta Paris Saint-Germain a wasan da ta tasa ta doke Manchester City da cibi babu ko da gasar cin kofin zakarin turai da suka fafata a daren jiya a filin wasa na Parc des Princes da ke birnin Paris ɗin ƙasar Faransa. Messi da tun koma wasa kungiyar kwallon kafan ta Paris Saint-Germain ake ta cece kuce akan cewa baya tabaka ban arziki kuma bai zara kwallo a raga ba a sa na uku da baya na baya da bugawa a wannan kungiya. Sai da ajiya dan wasan ya zara kwallo a ragar tsohon kocin kungiyar tsohon kocinsa wato Pep Guardiola wanda a yanzu yake jagorancin kungiyar kwallon kafa ta Manchester City hakan yasa a yanzu dan wasa Messi yana da kwallo 121 a gasar cin kofin zakarun Turai kuma a cikin kwallo 121 da ya zira akwai guda 27 da ya zira ƙungiyoyin da suke kasar ingila kawai da kuma bayan ya zira ya buga wasanni 35 da ƙungiyoyin da suka fito daga kasar ingila eh, sannan kuma dan wasan kungiyar kallon kafan ta Paris Saint-Germain wato Lionel Messi shine kasance a wasan da aka fafata a jaddai shine wasa na farko da Paris Saint-Germain ta duke Manchester City bayan buga wasanni biyar da suka buga a baya Manchester City tana ta samu nasara a wasanni uku yayin da aka buga su a guda biyu a dai gasar ta cin kofin zakarin turai a jiya kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta sha kashi har gida a nan kungiyar kwallon kafa ta da ci biyu da daya dan wasa Jesse ne ya zara kwallo a ragar Real Madrid da farko kafin daga baya dan wasa Karim Bazima ya farke daga bugun da kai sai mai raga sai kuma daga baya Sebastian Till ya kare kwallo biyu a ragar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ana da tashi daga wannan wasa kuma a halin yanzu kungiyar kwallon kafa ta Sharif ta ce kungiya ta biyu ta farko da ta samu nasara a wasannin biyu a wasannin farko guda biyu da kungiyoyin suka fafata a kungiyar da ta fara buga wannan gasa bayan tarihin da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta kafa a shekara ta 2016 zuwa ta 2017 a wasan farko da suka fafata ita kungiyar kwallon kafa ta sharf, ta doke kungiyar kwallon kafa ta shakta da cibi babu kuda kuma a halin yanzu ita ce take jan ragamar wannan wannan wannan jadawali na ko na kungiyoyin da suka da Real Madrid da Shakhtar da Inter Milan da kuma ita kanta kungiyar kwallon kafa ta sharif bari mu koma kuma a kasar kenya da dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon na kasar kenya wato victor wanyama ya yi ritaya daga bugawa tawagar kwallon kafan ta kasar kenya wasa a inda ya ce ya yi wannan mataki ya yanke wannan shawara ne sakamakon shekaru kuma ya kamata ya ba wa matasa dama domin su masu shigo su fafata Cameron ya ya ritaya ne yana da shekaru 30 a duniya kuma shi ne dan wasa na farko dan kasar Kenya da ya taɓa zara kwallo a gasar cin kofin zakarun tori a lokacin da yana kungiyar kwallon kafa ta Celtic da suka doke Barcelona da cibi da da a shekara ta 2012 a baya da Victor Wanyama ya buga wasa a kungiyoyin da suka hada da Celtic da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kuma kungiyar kwallon kafa ta ta Southampton kuma yanzu yana buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta Montreal da ke kasar Canada a wasannin da aka fafata ji a kofin zakarun turai kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ta doke Manchester City da Cibi babu ko a yayin da RB Leipzig ta sha kashi har gida a nan kungiyar kwallon kafa ta Club Brugge da ci biyu da ɗaya, sai kuma AC Milan wajen ta mata sha kashi har gida a hannun kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da ci biyu da ɗaya yayin da FC Porto ta sha kashi ta har gida a nan Liverpool da ci biyar da ɗaya sai kuma Ajax ta doke ba Shakhtar da ci biyu da babu koda inda Dortmund ta samu nasara da kwallo ɗaya a ragar ƙungiyar wallan ƙafa ta Sporting Lisbon inda kuma Shakhtar da Inter Milan suka tashi kowace ƙungiya na nema inda kuma Real Madrid ta doke ƙungiyar ta sha kashi har gida a nan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ta share da ci biyu da ɗaya a ga a gasar super league kuma hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai ta ce yanzu ba za ta hukunta kungiyoyin real madrid da juventus da kuma kungiyar kwallon kafa ta barcelona ba bayan da da farko hukumar kwallon kafa ta nayi turai suka yi waɗannan kungiyoyi kara sakamakon ƙirƙirar gasar super league da european super league da suka yi a kwanakin baya kungiyoyin da guda uku suna ɗaya daga cikin kungiyoyi sha biyu da suka kirkiri wannan gasa duk da cewa dai bata samu karɓuwa ba a hannun magoya ba da kuma masu tafa da aji da kuma hukumomin da ke kula da ƙwallon kafa a nahiyar turai da ma duniya baki ɗaya sai a kwanakin baya ne da wata kotu a ƙasar spain ta yanke hukuncin cewa hukumar ƙwallon kafan ta nahiyar turai bata da hurumin hukunta waɗannan kungiyoyi guda uku kuma har yanzu hukumar ƙwallon kafa ta nahiyar turai ta amince da wannan sabuwar gasa ba yayin da kuma kungiyoyin da suka fito daga kasar ingila wato manchester united da manchester city da liverpool da arsenal da chelsea eh, suka da total kuma suka janye daga wannan gasa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta manchester united wato harry maguire zai jinyar makonni a kamar yadda kocin kungiyar wani guna solskjaer ya bayyana Eh, hajima dai, ya ji rauni ne a wasan da manchester united ta kai ta yi rashin nasara da ci ɗaya babu kuɗa a wasan premier da suka fafata a ranar asabar a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta aston villa a dan wasan da ba zai buga wasan da Manchester United za ta fafata ba a yau da kungiyar kwallon kafa ta Villarreal a gasar cin kofin Zakarin Turai kuma ba zai buga kasar Ingila wasannin da za ta fafata da kasashen Andorra da Hungary ba a wasan cin kofin neman gasar neman tikitin zuwa kofin juna da za su fafata a watan Oktoba. wasan da manchester united dai a wasan da dan wasa shi ma luxury ya ji rauni sai da ana kyauta da ta zai buga wasan da manchester united za ta fafata a yau a da kungiyar kwallon kafan ta villarreal a wasanni da za a fafata a yau dortmund bayan muni za ta fafata da kungiyar kwallon kafan ta dynamite yadda benfica za ta kai tare da barcelona sai atlanta da force sai kuma manchester united da villarreal za buga ta fafata da lille sai kuma walburg za ta fafata da sabila inda zenit za ta ketare ne da malmo sai kuma wasa mai zafi da za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta juventus da za ta karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta chelsea ƙarshen labarin wasannin kenan abba muna godiya muna kuma taya messi murnan fara zira kwallo a sabon club ɗinsa na <laughs> paris saint germain to muna fatan haka to abba a huta lafiya to shi ke tashi lafiya na ah, labaran wasannin kuka saurara daga wakilinmu abba daga kano ah, kamar yadda muka yi muku bayani tun da farko za mu yi sharhi akan wasu manyan labaran da jaridar mu ta yau da leadership take ɗauke a yau a jaridanmu na yau akwai labarai manya-manya da suka ainihin shafi ƙasarmu Najeriya. Babban labarinmu a jaridanmu a jaridanmu ta leadership ta yau tana ta fito ta zama ne kamar martani ga matakin da gwamnoni da sarakunan arewa suka ɗauka a kan ainihin maganan mulkin karba-karba. Mulkin karba-karba yi lamarin ya taso ya yi kamari musamman yadda aka dinkaro shekaran da za a yi ne karɓi mulki ma'ana mulki zai za a sake za a gudanar da zaɓe a sauke sauyin mulki wato shekarar dubu biyu da ashirin da uku sabo wannan lamarin karɓa-karɓa ɗin nan yana ta mutane ana ta tada jijiyoyin wuya lamari ne wanda halin yanzu ya tada kura musamman kamar yadda ta ce da yake ana gab ko kuma ana tunkarar babban zaɓe wanda shine za a tantance shugaban kasa don haka ake ganin cewa wannan mulki na karba-karba yana daɗa kawo ko kuma yana tata kura mm. batun mulkin batun zaɓe yanzu da ake fuskanta abu ne wanda ake ganin lalle dole a fuskance shi sosai ta zai zama an samu alƙibla ba ɗaya wanda zai zama an tafi a kansa a taron da suka yi a kaduna wanda kuma jaridar mu ta jiya ta kawo ya ta gwamnonin yankin arewa da sarakuna sun itifaki kan cewa ba su ga dalilin da zai zama na za a ce haka nan salin alin za a miƙa mulki ga yankin kudu ba tunda magana ne maganar demokradiyya magana ne na jefa kuri'a na al'umman da suka fi yawa tunda magana ne na na ainihin wanda Qur'an shi suka fi yawa kaga aka yi magana waye yayin maganar karba karba kusan za a iya cewa kamar an rushe maganar demokradiya ke maganar demokradiya kamar inda kace magana ce ta fito a zaba mm. wanda ya cancanta a zabe shi shi zai cancanta ya zama shugaba mm. ba wai a ce in aka ce kamar karba karba to kamar wani wasu ya zama ya kushewa daga tsarin demokaradiyya mm. ya zama wani abu kuma ba demokaradiyya ba saboda haka in har ana so a gwada demokaradiyya din yadda ta kamata a ba kowa yanci ya zaɓe tabbatar da wanda ya cancanta shi ya zama shugaba. Hmm. akan haka ne kungiyar buhanizi ta kabilar yarabawa suka mayar da martani akan matsayin da gwamnonin yankin arewa da sarakuna suka ɗauka inda suke cewa su ba su yadda da wannan lamarin ba kuma cewa lamarin matakin ainihin gwamnonin arewa da ainihin sarakunan arewa zai kai ga rusa ƙasan. ma'aika ga wannan ma kaman za a iya cewa ya saba ma ainihin tsarin demokaradiyya amma nan take eh, sabo sai kungiyar ainihin gamayyar ainihin eh, acf kungiyar acf eh, ta arewa nan da nan ta mai da martani take cewa wanda ke zai yiwu ba wato ana ana ta turka turka akan wannan lamarin ana ta kai ruwa rana ke kai ruwa rana kaga abu ne wanda dama dole sai an yi da wayan turka eh. abu ne wanda aka siya aka biya har aka sa da ada mm. ita wannan turka turkan dole ita ce ma demokradiya ne wannan turka turkan da ake yi har ta kai ga a samu baki warware bakin zara mm. to muna fatan dai za a ci gaba da turka turkan kuma a kai a samu maslaha a kuma samu fito da wani shugaba jajirtacce wanda zai jagoranci Najeriya zuwa ga tudun mun tsira. Saboda ga wai maganan kudu ko arewa ne kamar inda kace magana ne wanda za a samu wanda zai kawo ci gaba a ƙasar nan. Shi ne fi zama mafi kyau fiye da bangare. Hmm. Labarinmu na biyu wanda yake babban labarinmu na biyu na jaridan na jaridan mu ta yau shine mara labarin da ke bayanin cewa har yanzu Najeriya ta kasa cika ainihin ta cika gurbin da kungiyar mai ta duniya wato opec ta bata na man da ya kamata ta fitar zuwa kasuwannin duniya wannan labarin sabo yana nuna cewa najeriya tana asarin wasu man da ya kamata a ce ta sayar da su musamman ganin cewa a halin yanzu mai ya yi tashin goron zabo a kasuwar duniya. Eh. A wannan abu ne wanda dole ya kamata kasan nan kasan nan da mai take kawo. Hmm. Don haka ya kamata ta jajirce ta ƙara ƙaimi wajen ganin cewa ta cike gurbin da ya kamata ta cike na hmm. kaman da take. Domin ta samu albarkan da Allah ya bata ta yadda zai zama al'umma sun amfana da wannan albarkan da suka samu. Wato ita ita ƙungiyar OPEC ta kayyade ma Najeriya cewa tana iya fitar da gangan mai miliyan ɗaya da dubu bakwai a kullum da kai da kai kasuwanni kowace rana to amma kuma Najeriya ta kasa cika ma'ana ta kasa iya haƙo wannan man da aka ayyana muta saboda matsalolin da ya shafi lallacewan an yi kayan aiki na na wajajen haƙo mai din da kuma wani lokaci eh, tashin matsalolin da ake samun rikice rikici a yankin Niger eh. lalle wannan gaskiya kamata najeriya ta duba wannan alamar haka dole a samu a samu karfin gwiwa ƙara ƙaimi wajen ganin an haƙo wannan albarka da Allah ya ba mutane mm. musamman da yake waɗansu suna ganin cewa in aka tsaya tsayin daka mm. zai zama al'umma sun fita daga cikin kangin talauci mm. kaga wannan babban abu ne wanda wannan abun yana ya kai ga ana asaran ainihin abubuwan da ya kamata a ci riban da aka ci musamman kamar da na ce a halin yanzu gangan mai din ya tashin goron zabo a kasuwannin duniya wanda ya kamata a ce an samu riban raran a ci gaba da gudanar da jama'a aiki eh, sabo bari mu dan tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ci gaba da duba manya-manyan labarai masu muhimmanci da jaridar leadership ta yau ta daukan muna ku saurari barka da hantsi nigeria duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya daga ɗan takaitaccen hutun da muka tafi kafin mu tafi hutun kamar da kuka lura muna tattaunawa ne tare da mm, tare da bayani akan manyan labaran da jaridar mu ta dashi ta yau ta ɗauka cikin manyan labaran kamar da kuka gani shine ainihin aron gama da aka samu ko kuma a ce ma ƙungiyar 'yan shi'a da 'yan sanda suka yi a jiya ga masu zirga-zirga daga wajen gari zuwa cikin babban birnin tarayya abuja jiya musamman waɗanda suka fito daga ɓangaren sulija wato hanyar da ta taso daga kubuwa express musamman wanda basu buga samako ba sun ci karo da cunkoso na motoci da aka samu sakamakon wani wani wani wani wani wani lamari da ainihin ya faru na tsakanin 'yan sanda da 'yan mazhabin shi'a su yan shi'a sun fito wani wani wani abin wani wani harkar su ne na addini da suke kira tattaki bayani kuma ya cewa sun tattako tun da daga inda suka taso har zuwa inda suke kokarin rufe wannan lamarin ana tuna cikin shirye-shiryen rufewa sai ga gamayyan jami'an tsaro na yankin birnin tarayya suka dira musu ƙididdiga zuwa yanzu ya nuna cewa mutum takwas wasu kuma rahotanni suna nuna mutan shida sun riga mu gidan gaskiya ya labarin yake masu wannan labari ne kamar inda ka ce su yan shi dama akwai al'ada a irin wannan wata irin wannan lokaci da suke yin abin da suke kira tattaki hmm. tattaki suna nuna wani bakin ciki ne akan wani abu da ya samu wani jikan wanzu da haka ne ma za a ga suna shiga wata irin shiga shiga bakaken kaya wadda ke nuna damuwa da bacin ransu akan abin da aka yi wa shi jikan manzo din hmm. saboda haka a daidai wannan lokaci bayan kamar inda eh, rahotanni suka nuna mm. an gabatar da irin wannan tattaki a wasu gurare ko kuma wasu jihohi na kasar nan mm. da aka zo wannan lokaci kuma sai aka ce ya kamata a zo abuja ya zama a nan ne inda za a kulle shi wannan tattaki wato eh, sabo ya kamata a ce an samu cikakken fahimta tsakanin wannan kungiya na shi'a da 'yan sanda saboda wannan ko kusan za a ce an dumfari shekaru kenan kusan kullum sai dai a ringa jin ana ana ana a ranga matsakanin shi a gidan sanda ya kamata ya zama da su jagororin shi nan in wani wani izini ne duk da yake wasu suna tunkaro da cewa dokan kasa kai tsaye ta ba dan kasa ya fito ya nuna bacin rai shi ko kuma wani abin shi akan ta hanyar zanga-zanga na lumana amma akwai bukatar su jagororin kungiyar nan su banci juna tsakanin su da 'yan sanda saboda rashin yanzu muna muna fuskantar kashe-kashe a kusan ko ina a fadin tarayyar kasar to kuma dole a kokarin kauce mu duk wani rashin rai da za a iya kaucewa ba tare da an ce ya auku ba ta kaman wannan a ce mutum shi da rasu mutum shi da zuwa mutum nan ba wani abu ne da za a ce ya zama dole sai an rasa wani wani da za a ce an samu riba ba wani hatsari ba ne ko kuma wani abin da su yan shi'a din su bi su bi lalama su fahimci yadda za a yi a ce sun fahimci juna da tare yan sanda sannan kuma yan sanda rundunar yan sanda su samar da cikakken hanyoyi na mana na yadda za a yi zaman an kai ga ma tarwatsawa ne a cikin wani an tarwatsa. Wai kaga ita burin gwamnati ba shi ne ta kashe gudun gwamnati ta raya da haka da yadda za a samu hanyoyin da za a zama an kaucewa ma in akwai abun da zai kawo hatsaniya ko kuma rasa rai mm. sai a kauce masa mm. wannan shi ne abin da ya zama kullum ka tashi kawai za ka riga tashi da labarin an kashe kaza can can an mutu kaza can an mutu kaza ya zama kusan kullum ka ɗauki jarida ko ka buɗe rediyo labaran ke to dole a ƙoƙarin rage hanyoyin da za a kakkauce ma waɗannan abubuwan haka. Domin su 'yan ƙasa ɗin da ake kashiya ko kuma suke rasa ransu za ga suna da wani amfani da in da watakila suna da rayuwar ta za su amfanar da ƙasar kuma za a ci gaba. Hmm. To cikin da ake maganar mace-mace a cikin babban labarin cikin manyan labarin da jaridar mu ta ɗauka ta bayyana cewa a cikin wata shida manyan alƙalai eh, sabo na kotun koli kotun koli eh, kotun koli manyan kalkalai guda biyu sun rasu a cikin wannan wani lamari ne na alhini da za a yi ta'aziyya fatan Allah gafarta musu saboda wani wani gibi aka samu wani babban gibi ne wanda eh. ciki shi zai wahala gaske eh. musamman ganin cewa kafin ka zama alƙalin babban kotun koli sai ka kai wani marhala wannan hanyar kwarewa na abin nan aka yan taka wasu matakai eh. nisa ka kai ga wannan matsayi to wani kuma labari mai faranta rai da babban da jarir da mu ta dauka shine na cewa shugaba muhammadu buhari ya amince da ba da lasisi ga sabbin gidajen rediyo da talabijin guda 159 wannan lalle babban lamari ne domin ko zai bunkasa harkokin sadarwa mm. da ilimantar da jama'a mm. yadda zai zama an samu amfani an ci maudiyar wannan dama da aka bayar hmm. yanzu ya nuna cewa za a samu ƙarin kafafen watsa labarai da kusa da jama'a jama'a kuma za su samu ƙarin kafafen da za su isar da koroko sakonni da korafe-korafen su akan abubuwan da ke kaga zai zama akwai kyakkyawar fahimta mm. hanyoyin isar da sako tsakanin al'umma da ita kanta gwamnati wannan zai taimaka wajen sanin ita kanta gwamnati ta san halin da jama'a suke ciki mm. sannan kuma jama'a san halin da ita gwamnati ke ciki lallai wannan ba karamin nasara ba ce wani labari kuma da jaridar mu ta dauko wanda kuma wani abu ne da ya kamata a ce an sa an sa ido sosai sosai shine shugaban komanda na ainihin kungiyar civil defense wato kungiyar eh, eh, ƙungiyar civil defense ta ƙasa yake bayyana cewa a cikin jami'an tsaro mm. sabo a ciki ake samun waɗanda suke kai ma 'yan ta'adda ainihin labaruka da bayanai da zai kai ga nakasa kokarin da jami'an tsaro ke yi na kawo ƙarshen ta'addanci a kasar nan ba ta gari ke ba ta gari a cikin jami'an tsaro kaga wannan ba karamin ba karamin lamari ba ne hmm. domin hanya ce ta za a iya ciya wanda ba haushe yake ciya bonono hmm. rufin kofa da farawo kaga wannan zai zama wani abu ba saboda haka dole ne ya zama an samu kafar da za a toshe wannan kofar wato wani abin da kai ci a ce kai ne aka ba aikin tsare al'umma da kuma samar da tsaro kuma kai ne kake yin zogon ƙasa ga ƙoƙarin da ainihin abokan aikin ka ke wannan lamari akwai wannan cin amana shi babban cin amana wanda hmm. ba haka ta irin wannan kafa waɗannan ɓatagalan suke shigowa su cutar da al'umma don haka dole zama an samu hanyar da za a toshe ita wannan kafar da aka samu wannan farakar hmm. domin ci gaba da samarwa da al'umma cikakken tsaro hmm. naka haka wanda kuma aka same shi da irin wannan laifin ya kamata a a masa kyakkyawan hukunci ce da zama darasi su sukan da sauran waɗanda suke kokarin gobe musamman a ce jami'in tsaro shine kuma maybe a daidai lokacin da abokan aikinsa sun fita za su je su wani aiki na mamaya na samami shi zai koma ya je ya sanar da wayannan yan ta'adda cewa gashi ga sunan zuwa abin zai kai ga yi musu kwantan bauna har a kai ga an halaka abokan aikinsa tabbas wannan abin takaici ne lallai ba karamin matsala ba shi da ya kamata a dauki mataki na gaggawa wajen yadda zai zama an samu bakin zana yadda za a warware ta. Hmm, wani labari kuma mai ban sha'awa shine duk da ainihin labarin da ke cewa duk da riɗe da ake ta yi na cewa tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan yana dab da sauya shekara zuwa jam'iyyar apc sai kuma gashi ainihin jam'iyyarsa ta pdp ta gayyace shi ya zo ya kasance cikin babban taron da za ta gudanar wannan yana ƙara nuna cewa dambar wanda ake ciki na tsakanin pdp da apc kowanne na son ya mallaki tsohon shugaban kasa goodluck jonathan ai kaga wannan tsohon shugaban kasa kama wani babban babban jari ne a cikin jam'iyya hmm. ana ganin da haka ai ba zai tafi shi kaɗai ba hmm. yana da jama'a hmm. jama'a na wata kilin ya tafi ko da basu bi shi duka ba ana ganin waɗansu za su iya bin sa kaga dole kowace jam'iyya ta gogoriyan ganin cewa yana cikin ta wannan kuma yana ƙara nuna yanayin farin jininsa da kuma ta gomashinsa duk da ya ce cewa lokacin da ya soka da ya soka mulki a duk bai tafi da wannan ba amma yanzu abubuwan mulki suna ta dawowa ai ya kai ana gogoriyan mallakansa ai kaga wani abu kuma da ya kamata mutane su ka san sai baka guri eh. ake gane cewa kai wani abu to ga yanzu kamar baya nan an mm. fahimci shi a wata yanzu ma zaka ga ana fito da wasu ayyuka da yi mm. waɗanda suka kawo ci gaba a wannan ƙasa mm. kaga wata wannan ita ta jama'a suke ta tunanin a ya kamata shi ma dai ya fito a taka shi na lalle muna masa fatan alheri musamman ganin ana ta sa wani labari kuma sabo wanda gidan namu ta ɗauka shine labarin da ke nuna cewa duk da zaman lafiyar da ake ta tunanin yake tsakanin majalisar wakilai da majalisar dattijai musamman ganin cewa a wannan karo an yi zaɓe wanda yake jam'iyya ta amince da shi ba kamar lokacin da saraki hau ba wanda yake suke da matsala da jam'iyya to a wannan karan duk da wannan fahimtar juna ɗin, yanzu wani bayani ya kullo da ke nuna cewa akwai takun saka tsakanin majalisar wakilai da majalisar ah, dattawa akan wane ne ba wane ne ba <laughs> kaga wannan ko ba karamin abu bane wanda zai jawo wata watakila iya ciyar tarnaki wajen samun ci gaban kasa eh. saboda bai kamata a ce akwai za a tsakanin waɗannan majalisun ba mm. domin kullum abin da ya kamata a yi shine ya zama su sun fuskanci yadda za a kawo ci gaba a mm. cikin kasa wannan ya zama labari ne ma sosai saboda ganin cewa tun da suka aka wannan majalisa ta hau an samu fahimtar juna tsakanin bangaren majalisa da bangaren shugaban kasa komai da shugaban kasa ya turo majalisa ba ya samun karnadi yana samun wucewa eh, to yanzu wannan dan wannan wannan matsalan da ya kuno kai ana gani yana iya shafan ainihin abin da irin zaman lafiyan da ake da shi tsakanin shugaban kasa bangaren shugaban kasa da kuma bangaren majalisa lalle wannan abu ne wanda ya kamata kuma a ɗauki mataki daren cewa an ɗinke wannan baraka mm. sai zai zama an ba a samu wannan dambaron ta ci gaba ba to jama'a masu kallon mu da masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen wannan shiri namu na barka da hantsi Najeriya muna godiya ga dukkan waɗanda suka bayar da goyon baya wajen tabbatar wannan shirin musamman Abdulrazak da Huza Jere muna kuma godiya ga Awal Mu'azu shugaban mai kula da bangaren yada amin circulation nake muna godiya sosai sosai don ya tallafa muna muna kuma godiya da dukkan abokan aikinmu da suke kusa da wanda suke nesa sabo na lalle ni ne na ban kwana a wannan daidai wannan lokaci na to a madadin kowa da kowa ni ne bello hamza huta lafiya cikin shirinmu na barka da hantsi najeriya program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.